بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا cikin musulunci ina muku fatan alkhairi ina roƙon kamar yadda Allah ya haɗa mu ta wannan kafa mai albarka Allah ya haɗa mu a gidan aljannan firdausi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa da dukkan muminai masu taƙawa idan ba ku manta ba a mu na baya muna magana ne akan hukunce-hukuncen azumi musamman kuma mun zo gabar bayani akan nau'ukan mutane wadda malamai sun ce karkasuwan mutane dangane da yin azumi ko rashin sa ya kai kashi goma mu na baya mun yi ta bayani akan nau'uka ko nau'i na mutane mabambanta wadda wasu shari'a ta musu uzuri su sha ruwa a ramadan daga baya su rama wasu kuma ba ma wajibi ba ne su yi azumi a ramadan din saboda kasancewarsu ko yara ba su balaga ba ko kuma kasancewar ramadan din ya same su mahaukata ba su da hankali ko dai wannan uzurin ko wancan matafiyi kuma da maras lafiya shi an ce ya duba abin da ya fi masa sauki idan har rashin lafiyar ana fatan zai warke kuma idan yi azumin ba zai sha wahala ba sannan ba zai cutu ba to wannan dole ya azumi yayin da dan maras lafiyar ya fahimci yi azumi mashakka da wahala zai abin ɗinsa to anan makruhi ne ya yi mai ya azumi in kuma har zai cutu cutar ta kara ɗaukar lokaci bata warke ba ko kuma ya samu wata cutar daban to nan kuma haramun ne azumi yayin da shi ma matafiyi mun yi bayanin sa cewa idan in yi azumi zai sha wahala in ya sha ruwa zai samu sauki to ya sha ruwa shi ya fi. idan kuma in ya sha ruwan daga baya rama shi zai zama masa da wahala yanzu saboda ana cikin yanayi na sanyi ko wani abu azumi ya fi sauki to ya azumi tare da mutane shi ya fi idan kuma da azumin da shan ruwan daidai suke a wajensa wajen wahala sun daidaita to abin da ya fi shine ya azumi mun tattauna dai kan matsalan da faɗi har kuma muka tattauna kan matsalan mace mai haiba da cewa ita haramun ne ta yi azumi tana cikin haidanta haka mace da take cikin jinin haihuwa amma daga baya dole ta kirgi kwanakin nan na jinin haihuwanta ko jinin haibanta ta rama azuminsu sallan kuma an yafe mata muka tattauna kan matar da take jin tsoro ga abin da ke cikinta ko ga abin da ke bayanta take shayar da shi ko kuma take tsoro wa karan kanta za ta iya cutuwa ita mai shayarwan ko kuma wacce take ɗauke da cikin cewa in ta azumi za ta cutu ko ɗan zai cutu to irin wannan ita ma an nemi ta yi mai ta sha ruwa a ramadan ta karya azuminta daga baya sai ta kirgi kwanakin da ta karya azumi a cikinsu ta rama su a wasu watannin a wasu yini to a takaice yau dai za mu kammala magana a kan nau'i na ƙarshe nau'i na goma daga cikin mutane shine mutumin da ya buƙaci ya karya azumi domin ya tunkuɗe lalura ga waninsa wani ɗan uwa musulmi ya shiga wani hali na dulmuyewa a cikin teku ko kogi to sai ya zama wani daga cikin mutane shi kuma ya iya linƙaya cikin kogi don ya tsamar da mutumin da ruwa zai shanye shi ko zai kashe shi to amma kuma ba zai iya wannan aikin ba sai in ya sha ruwa lokacin da yake linkayan zai bude bakinsa ya sha ruwa yadda yake so to sai a ce yana da dama ya sha wani ruwan tekun ko na kogin ko kuma ya ɗauki ruwa ma haka ya sha don ya samu ƙarfi sai ya yi linkayan ya ɗauko wannan bawan Allah ya tseratar da shi a takaice man ihtaja lil fitri li daf'i darura li daf'i darurati ghayrihi ka inqadi ma'sumi ka inqadi al ma'sum al adami almuharram qatlu don tsamar da ɗan adam wadda kashe shi haramun ne wannan kuma yana nuna almuharram qatluhu ba kawai sai musulmi ba wato ko da kafirin amana ne a ƙasar musulmai in dai an yi amana da wannan kafirin ana zaman lafiya da su sai ya zama me ruwa zai shanye shi to wannan musulmin don ya taimaki rai don ya tsamar da ita daga halaka yana da damun ya karya azuminsa don ya tsamar da wancan mutumin da ba musulmi ba ko kuma ya tsamar da dan uwansa musulmi matukar shi wancan din kafiri ne na amana wannan kuma min zaratin aw hariqin gobara ce gobara ce ta tashi shi mai kashe gobaran ba zai iya shiga cikin ta ba sai ya sha ruwa ya ci abinci sai ya shiga dab da wutar ya kokarin tsamo waɗanda suke cikin wani ɗakin da gobarar ta abinan ko kuma rushewan gida ne gida ko wani abu haka ya rushe akan wasu ba za a iya taimaka musu a tsamo ba sai in an samu karfi a jika to shikenan irin waɗannan mutanen ya halatta su karya azumin su domin su yi aikin tsamo wato mabukaci wadda ke cikin mawuyacin hali wannan kuma fa idza kana la yumkinuhu inqadhuhu illa bitaqawi alayhi bil akli wa shurbi jaza lahu al fitr ni zan ba zai iya tsamar da shi din ba sai ya samu karfi ya ci ya sha tukunna ya samu karfi a jika kafin ya iya tsamo shi shikenan amma in zai iya tsamo da shi ba tare da ya karya azumin sa ba shikenan nan kuma ba sai ya karya azumin sa ba sai ya tsamo da shi بل وجب على الفطر حينئذ لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويلزم قضاء ما أفطره إذا wannan mutumin shi ma daga baya dole ya rama azumin da ya sha haka mutumin da misali ramadan ɗin ya zo sai kuma ya zama yana yaki da abokin gabansa idan muka turo muka tuno rayuwar manzon Allah sallallahu yayi yaƙuka mabambanta a cikin watan ramadan yayi yakin da ake kiransa uhud a ramadan ya zo fatahu makka a ramadan to irin wannan idan aka fahimci wato mutum zai fi samun karfi zai fi iya abin din idan ya karya azumi to shikenan sai ya karya azumi din fa inna yuftiru wa yaqdi ma aftarahu sawa'un kana dhalika fi safari an fi baladihi wannan kuma yana cikin hali na tafiya ne ko kuma yakin ya zo ya same shi har gida an zo wasu azzalumai sun zo sun kewaye garin su za su zalunce su za su kashe su za su yi waye shi ke su ci abinci a cikin garin nasu su samu karfi su yaƙe su su hana su cutar da su saboda me dalili da ya zo daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ya ce manzon Allah safarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila makka mun tafi makka wa nahnu siyam muna azumi fa nazala manzilan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a wani masauki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم lallai kun kusanci maƙiyanku a inda ya sauka ɗin ya ce muna kusa da mu da muka zo maka dan buɗe garin makka ɗin sai zan fakanat rukhsa shi wani sahabin ya ce sai wani ɗin ya zama rangwame ga mutane don haka duk wanda ya buƙaci ya karya azumi saboda karyawan zai ba shi karfi ya yi wani aikin da ana bukatarsa dole ya yi wannan aikin to kenan sai ya karya azumi sahabin ya ce famin naman sama a cikinmu a wanda ya azumi annabi sallallahu ya ce ku karya azumin ya fi zai fi ba ku karfi sai ce daga cikinmu akwai yadda ya azumi wa minna man aftar daga cikin mu kuma akwai wanda ya karya azumin don ya samu karfin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa din to wannan a mataki na farko kenan ko kuma a masauki na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sauka thumma nazala manzilan akhara aka dan ƙara taku aka yi gaba to anan fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum musabbihuna aduwakum da safe safiya tana yi za ku ga makiyanku tafiyar da za mu yi kaɗanci kawai sai ga mu ga makiya wal fitru aqwa lakum fa afturu ku karya azumi shi zai fi mai ba ku karfi karfin jiki na haka ku karya to a nan kan ba rangwame ba ne na farko din nan kamar jiya kenan da aka yi wannan cewa su karya wasu karya wasu kuma suka ci gaba da azumi a nan ruksa ne to amma yanzu wa kanat azmatan fa aftarna nan yayi umarni kowa dole ya karya shi shikenan yace sai duk muka karya azumin mu hadisin ya zo cikin sahih muslim 1120 kenan wannan hadisin na nuni cewa أن القوة sababin القتال سبب ghair a safar don a samu karfi din shi ma sababi ne mai cin gashin kansa daban da tafiya dama tafiya ita a karan kanta ai takan hukunta mutum ko ya azumi ko ya sha to banda wannan karfi in akwai wani abin da yake bukatar ka samu wani karfi kafin ka iya yinsa kuma dole ne yi wannan abin in baka samu wannan karfin ba kuma ka samu matsala ba za ka iya yin wannan abin ba to zai zama kenan shi wannan sababi ne da zai iya halatta shi ma shan azumi din لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول a karo na farko ko a masauki na farko bai ce dole su karya azumi din ba umarni na dole amma a karo na biyu sai ya ce don su samu karfi din dole su karya to wannan kenan dangane da mutane goma da muka yi bayanin hukuncin su hukunci kuma mabambanta dangane da azumin su wani wajibi ne azumi a cikin ramadan din wani kuma wajibi ne sha ruwa a cikin ramadan din wajibi ne ya a ramadan kamar mace mai haiza ko mace mai nifasi dole ba za ta yi azumi ba in taimako ba za a karba ba sa'an nan wani kuma yana da daman ko ya sha ko kuma ya azumi gwargwadon abin da ya fiye masa maslaha ga lafiyansa ko kuma ga wahala da sauƙin da zai samu a tafiyarsa ko wani a makamancin wannan to bayan wannan ka'ida da ya kamata a ɗauka shine kullu man jaza lahu al-fitr bi sabab mimma taqaddam fa innahu la yunkaru alayhi i'lanu fitrihi idza kana sababuhu zahiran duk mutumin da ya halatta ya karya azumi a ramadan duk mutumin da ya halatta masa ya karya azumi a ramadana saboda wani uzuri daga cikin uzurorin da suka gabata to irin wannan mutumin matukar sababin karya azuminsa sababi ne na zahiri to ba za a masa inkarin cin abinci da ya a gaban jama'a ba in ya bayyana cin abincinsa ya ci a cikin jama'a ba za a masa inkari ba الامر بالمعروف والنهي عن المنكر mai annahi anil munkar ba zai zo mai nahi anil munkar daga cikin masu da'awa masu hisba ba zai zo ce me yasa ka ci abinci a cikin jama'a ba matukar sababin da ya sa ya karya azumin sababi ne na zahiri a fili misalin sa shine kamar maras lafiya wa da maras lafiya ne kowa san bashi da lafiya ya riga ya rame kuma idan yayi azumin nan zai samu wahala ko kuma zai ma cutu wata cutar za ta iya samun sa ko kuma warakan zai iya jinkiri wadda makamancin wannan to irin wannan ya halatta ya ci abincinsa a gaban jama'a ba matsala haka dattijon da ba zai taba iya azumi ba shi ma zai iya cin abincinsa a gaban jama'a to amma sauran wadda uzurinsu ba a bayyane yake ba wadda wani zai iya munana musu zato su ana neman su ci abincinsu a yi mai a ɓoye wa amma in kana sabon fitrihi khafiyan kal ha'id kaman haida matar da take haida sababin karya azumin ta boyayye ba a san tana haida ba ita ce ta san tana haida to irin wannan da kuma mutumin da la'alla zai tsamar da wadda gobara ta cinye shi ko ruwa zai abin ɗinsa ko katanga ta faɗo masa zai tsamar da shi ba zai tsamar da shi din ba sai ya karya azumi to irin waɗannan mutanen fa innahu yuftiru sirran wa la yu'linu fitra ana umurtasa da in zai karya azumin ya karya a boye kada yake a bayyane saboda me bi Allah ya zurra tuhumata ila nafsihi kar jawo mutane suna sa cewa ai wani baya azumi duk musulmi suna azumi amma wani baya azumi wani Allah ya ghatarra bihi al haka kuma kada wani jahili ya rubu da shi yayi koyi da shi fayazunna anna al-fitra ja'izun biduni udur sai ya zaton cewa ko ba ka da uzuri ya halatta kai mai ka karya azumi shikenan sai jahili shi ma kawai ya karya azumi ba dalili ne koyi da shi wannan kenan ka'ida ce mai muhimmanci da ya kamata a rike in sababbin karya azumin a zahiri yake kaman ah, rashin lafiya na zahiri kaman tsufa da ba za a iya azumi tare da shi ba wannan za a iya cin abinci a gaban jama'a ba matsala kowa ya ga mai wannan uzurin ya san yana da uzuri don haka ba zai tuhumce shi ba wanda kuma sababi ko uzurin karya azumin sa boyayye ne to shi kuma in ya karya azumin to yi kokarin karya ci abinci a cikin jama'a domin kada a na masa zato ko kuma a rudu da shi a yi koyi da shi a abin da bai halatta a yi koyi da shi ba wata ka'idar kuma duk wadda ake bin sa bashin wasu azumin wasu kwanuka wasu kwanaki ƙayyadaddu sanannu ba وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطر يتاشي zai rama ne gwargwadon kwanakin da ya karya idan ya karya azumin kwana goma bai yi su ba to zai rama kwana goma adadin da ya karya shine adadin da zai biya ana bin ka bashin naira ɗari in ka tashi naira ɗari za ka biya ana bin ka bashin naira goma naira goma zaka biya ana bin ka bashin azumi biyar azumi biyar zaka biya saboda man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra idan da mutum zai zama duk watan gaba daya kamar mace mai haihuwa ce misali afwan mace mai jinin haihuwa ran ɗaya ga watan ramadan sai ta haihu bata yi azumin watan ɗaya ga watan ramadan ba haka kuma ta yi kwana arba'in tana jini ko talatin sai ya zama gaba ɗayan watan bata yi mai ba bata azumce shi ba fa in aftara jami'a shahar lazimahu jami'u ayyamihi in ya tashi zai rama azumi guda talatin to amma in ya zo rama dole yi su ajiye kamar yadda in a ramadan ne zai yi daga ɗayan ramadan zuwa ƙarshen ramadan a'a na farko dai duk waɗannan kwanakin wajibi ne ta raba in wannan watan ya yi kwana talatin kwana talatin za ta yi idan 29 ya yi 20 da mai 29 za ta yi kuma abin da aka fi so shine a yi gaugawa wajen mai rama wannan azumin uzurin yana kawuwa uzurin da ya sa aka karya azumin a ramadan yana kawuwa ana so kai gaugawa wajen mai rama azumin da ke kanka li annahu asbaqu ila alkhairi wa asra'u fi ibrahim dhimma wannan shi yake nuna eh, wato kusancinka da damuwanka zuwa ga aikata ayyukan alkhairi maimakon ka jinkirta ka jinkirta ka jinkirta ya Allah wani uzuri ya zo maka kuma ya sake jinkirta abin zuwa ga lokacin da ba za a so haka ba sa'annan kuma ya fi ya fi kubutar da kanka daga bashin da Allah yake binka amma kuma ya halatta mutum ya jinkirta ramawansa har zuwa ga dabda ramadan in misali kwana goma ake sa a wannan ramadan ne to ya bari sai saura kwana goma wani ramadan ya shigo sai ya jera su ya halatta ya haka amma dai abin da aka fi so da ya yi su da gaugawa shi ya fi me yasa ka ce ya halatta saboda Allah subhanahu wataala ya ce min ayyamin ukhar wasu kwanakin na daban bai kayyade ya ce a watan da ke bayan azumi ko wata na biyu bayansa ko na uku bayansa wato shawwal ko zulqa'da ko zulhijja bai kayyade min ayyamin ukhar sa'annan kuma ya ce yuridu Allahu bikum al-yusr ولا يريد بكم العسر ومن تمام اليسر جواز تأخير قضائها فإذا كان عليه عشرة أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني عشرة أيام sai dai kuma baya halatta mutum kwanakin da ya sha su dinnan na wannan watan ya jinkirta su har sai wani ramadan ya zo ya yi su bayan wannan ramadan din wala yajuzu ta'khir al-qada ila ramadan ath-thani daga bayan ramadan din nan ana so ya rama zuwa ga wani ramadan amma bai halatta ya jinkirta ramuwan da ke kansa ya tsallake ramadan na gaba ba saboda aisha tana cewa kana yakunu alayya as-sawm min ramadan fa ma astati an an aqdiyahu illa fi sha'ban watan da daga shi sai sabon ramadan kenan sa'an nan abin da sa ka ce bai halatta a jinkirta shi ba saboda jinkirta shi zuwa ga bayan ramadan na biyu zai hukunta ramadan ko azumi ya yi tattaruwa a kansa lalle kasa yin su ko kuma ya mutu ma bai yi su din ba takaice ana so dai bawa ya yi kokarin rama abin da ke kansa na azumi da wuri kar ya bari sai ya tsallaka ramadan na gaba to haka inda kuma allah zai hukunta ya mutu bai yi ba to nan sai yan uwansa su rama abin da ke kansa na azumi takaice saboda da ya kurewar lokaci za mu iya takaitawa a nan mun yi bayanin nau'ukan mutane guda goma da kuma hukunce hukuncen su dangane da ramadan muna fatan allah fahimtar da mu addinin sa allah mana jagoranci allah karbi bada mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh